الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية muna cikin fasari da yake batu a kan zikirorin da ake yi na alwala eh, babin da baki daya zikirorin da suke da alaka da alwala majalisi na arba'in da na hamsin za mu tashi muna cikin fasalin abin da ake faɗi bayan an zama alwala babu mu abin da ake faɗi na alwala da baki ɗaya to fasalin mu kuma shi ne abin da ake faɗi bayan an gama alwala mun ji waɗancan azkar ɗin da aka suka tabbata dukkanin su ingantattu ne ko kafaratul majlis ko kalmar shahada ko kuma addu'ar Allah ya sanya mutum daga cikin masu tuba kuma masu tsarkaka to sai malam ya ce mana wa wina fi sunan gyara qutni ko a cikin littafin al'imamu jara kusni wato sunan ɗinsa kenan wanda littafi ne na fiƙo fiƙin hadishi. Eh, yadda su sunan abi dawud suke to haka yake shi ma sunan jara kusni duk da bayan yake shi عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga ibn umar allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace annabi sama ya ce man tawadda'a thumma qala duk mutumin da ya alwala daga nan sai ya ce Ashadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan na shaida annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma bawan Allah ne kabla an ya takallama kafin yi magana kafin ya wata magana yi wannan gufira da ma bainal wudu'aini to za a gafarta masa abin da ke tsakanin alwalar ta yanzu da kuma wata alwalar da zai sake yi nan gaba kun ga wannan hadisin da ya inganta to ya ƙara abin abu na farko shi ne, addu'a kai tsaye ana son a yi ta kafin a yi magana haka ne ko sannan abu na biyu ya ƙara mana cewa gafarar da mutum zai samu zai samu ne kafin ya sake wata alwala a tsakanin alwalarsa ta yanzu da kuma alwalarsa da zai yi an jima ya jaddada ko kuma ya yi wata sabuwar alwalar to za a gafarta masa Ke dai hadisi ne wanda shi kan shafi imamun nauyi da kansa ya rauna nashi yayin ya ce mana isnaduhu da'ifu sanadinsa yana da rauni a cikinsa akwai muhammad ibn abdurrahman al-bailamani muhammad ibn abdurrahman al-bailamani malamai suka ce ifun jiddan yana da rauni matuƙa eh. shi kuma al-imamu jihar kutuni ya rawaito hadisin a cikin kitabu fahara a cikin babu taklifin mashi kun ji babu taklifin mashi babun shafin kai su uku al-imamu jihar kutuni rahmatullahi alaihi da ya kawo hadisan dukkanin su ba wanda ya inganta a babu ko daya ya ka hadisai in ban manta ba ina jin hadisai hudu ko biyar dukkanin su ba wanda ya inganta babun shafan kai su uku a alwala kun taba ji a yi <laughs> a malikiya duk abin da shafansa ake to ba a wuce ɗaya ƙa'ida ce ma ba su ne a malikiya cewa duk abin da masu ake masa to ba a wuce ɗaya wasu daga cin malaman malikiya suka ce haramun ne ƙara na biyu shafa na biyu wasu kuma suka ce a'a makaruhi a takaice dai bida'a walimamu darbukun ya kawo wannan hadisin a cikin wannan babu a cikin kitabu Buhara a littafinsa sunan darbukun rahmatullahi alaihi wawuri na ce musnadi ahmad ibn hanbalin wa sunan ibn maja da kitabu ibn sunni ne riwaya ta anakin annabi nabi sallam kala sannan al'imamun lauri ya ce don sake riwaya a cikin musnadi ahmad da sunan ibn da kuma da kuma amalul na ibn sulmi shine kitabun sulmi hmm? riwaya anas radiyallahu anhu qala yace man a fa ahsana wudu ayace manzo da sunna ce, duk wanda ya alwala kuma ya kyautata alwala in ba qala thalatha marrat sannan ya faɗa su uku ya faɗa su uku أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخلها إن يفضل كلمة شهادة سوءكم تزاع بيدي مصقومكم على الجنة قدا تفر يشجد تقوة قوفا يجدعنا kaga cewa za a buɗe masa ƙofa ƙofofin aljanna guda takwas ya tabbata a hadisin da muka karanta a baya ko to amma ƙarin cewa a karanta su uku to hadisi yana da rauni hadisi ne mai rauni ya ma wuce matsayin rauni <clears throat> don wasu malamai sun ce hadisi ne maudu eh, al-imam hafiz ibn hajar a cikin nata'ij al-afka shi na wannan littafi ya faɗi yake cewa madaruha ala zaidin al-ami wa huwa basariyun da'ifun inda al-jumhur malami ne wanda ya kasance mai rauni sannan kuma so daga hadisi ne mai rauni kaga shi kan shari'a mamun ya rauna na shi ce suna duhu ba iko haka ne duka ana kuku to bayan da kuma ibn hajar ya rauna na shi sannan al'allamatul albani rahmatullahi alaihi ma ya rauna na shi sannan almajirin ma da albani abu usama da ibn ibn hilali a Allah a cikin takharijansa na farko takharijin da yana eh, amalu yawon Layla da ibn sunni eh, da kuma takharijin da yana wannan littafin shi al'alkafin wanda ya sa suna al alba to duka ya na hadisi hadisin yana da rauni so ɗaya ake faɗa ko kai waɗancan addu'o'in uku duka ko kuma ka ɗauki addu'a ɗaya ka faɗe ta so ɗaya shi ce amma cewa a yi so bai tabbata kun gane wa wina ka kai ra shahadati Allah ilaha illa Allah talata marratin fi kitabin da sunne kaji ko al-imamu nawawi yace mun faro wani hadisi mun ruwaito shi a cikin amalu yawmi wal na ibnu sunni wanda yake cewa a maimaita faɗin la ilaha illallah wa da la sharika la lahu mulku wa alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu su uku kaman wancan hadisi sai ya ce min riwayati usman ibn affan radiyallahu anhu bi isnadin da'if shi ma da isnadin da'if الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي يتي باما هد باما باما ضعيفي بني موضوعي موضوعي ينا دا إلو لي بيو إلا تتفقوا أقين شي ما لبن ابن السنة شيني عبد الله بن محمد بن جعفر سنة شيما تراوي مصر متهم بالوضع عنده ماشي لكي الكرة حديثي هذا المتهم بالوضع حديث هو موضوعه mutumin da aka tuhume shi a wajen malaman hadisi suka tuhume shi cewa yana yin ƙarya a hadisi hadisin ka sunansa hadisin ƙarya ba za'ifi ba ba in za ka kafa zahirul amal a mazhabin malaman da suke cewa ya halatta a kafa hujja da hadisi za'ifi a fadailul amal to ba za su kawo ba domin suna cewa daga cikin sharɗin da suka bada Allah ya shadda da'afu kada raunin sa ya tsanani to in ya kai mawdu ya kage ya wuce matsayin wadu ya wuce matsayin da'af Allah shi kyauta sannan illata ta biyu akwai Suleiman bin Abdurrahman bin Suwa al-Hudayli al-Imam Ibn Hajar a cikin Nataj al-Afkar yace ma a rafu yace ni ban ma san wannan Ibn Hajar rahmatullahi alayhi yace ma a rafu shi ban san shi ba kowa a takaice dai hadisin yana da rauni hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne za'ifi ko ya kai matsayin mawdu'i ba saboda haka kalmar shahada su ɗaya ake yi ɗaya ake ko kuma mutum ya tattara duka addu'o'in da suka tabbata ɗin guda uku ya yi su a lokaci ɗaya ba laifi ba ne ya dace da sunna in kuma zai ɗau ɗaya to ya yi ƙwara ɗaya kuma ya faɗa su ɗaya Allahu qala shaykh nasr al-maqdisi babban malami da aka ambata mana a baya al-imam nasr ibrahim an-nabulusi al-maqdisi an-nabulusi rahmatullahi alaihi da shafi'i yake cewa wa yaqulu ma hadhihi al-adkari sannan ba laifi kuma ya faɗi tare da waɗannan azkar ɗin da aka ambata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad mutum ya amfani da salati hmm. sannan waya zumma ilayhi wa sallam wa sallim kuma ya haɗa ya ce wa sallim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم to duk wannan babu dalilin da ya tabbatar da shi dina cin istihsanat na shi al-imam Ibrahim al-Maqdisi rahmatullahi alaihi amma babu dalilin da ya tabbatar da shi abinda ake yi shine mutum ya kalmar shahada guda biyun kalmatar shahada ya tabbatar ma Allah da tauhidi sannan ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam risala da ubudiyya sannan kuma mutum zai iya yin kafaratul majlis sannan kuma mutum ya addu'ar cewa Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin kun ga shine wannan abin da ya tabbata a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam qala ashabuna malamanmu suka ce mutanenmu na mazhabin shafi'iyya in ji al-imam an-nawawi rahmatullahi alayh kulu ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة زي فتوانا نينا فتنت على القبلة ويكون عقيب الفراغ sannan zai faɗa ne bayan ya gama alwala cewa ya faɗi bayan alwala bayan yana fuskanta alƙibla babu wani dalilin da ya tabbatar da wannan dalili cewa a faɗi ana fuskanta alƙibla matsayinsa dai da ɗaga hannu na mai tambayar ɗaga hannu haka da ake yi duk matsayinsa da can lokacin muna yara wani littafi na koyon koyon ibada haka mai hotuna zai ga an yi haka to duka babu dalilin da ya tabbatar da su addu'a kawai ake mutum ya yi addu'a da ta tabbata sannan ba sai ya fuskanci alƙibla ba ya yi addu'a duk inda ya fuskanta duk inda yake In ya gama dai alwalarsa cewa dai wai kuma ibal farahi bayan mutum ya gama da wannan tabbata yi domin da hadisan mun tsaya mun kalle su za a ce ne man tawabba'a man tawabba'a sai kuma a ce sun maƙara kaga sun mana fa'idantar da ne suna fa'idantar da a taƙib wa tarahi suna fa'idantar da wani ya zo bayan wani sannan kuma sai da aka samu majince so daga sai da mutum ya gama alwalarsa sannan zai yi wannan addu'a ina jin mun gane to wannan abin da malam annabi rahmatullahi alaihi ya ambata kenan abin da ya shafi abin da ake bayan an gama alwala faslu fasl wa amma du'a ala a'dha'i wudu'i al-imam an-nawawi rahmatullahi alaihi yace amma addu'o'in da ake yi akan gabobi a cikin alwala in mutum ya zo zai wanke hannu akwai addu'a in ya zo zai kurkura bakinsa akwai addu'a in zai shaƙa ruwa ya tata akwai addu'a in zai wanke fuska akwai addu'a idan zai wanke hannunsa sandalman hannunsa akwai addu'a in zai shafan kai da shafan kunne akwai addu'a in zai wanke ƙafafuwansa akwai addu'a falam yajid fihi shay'un 'an annabi sallallahu alaihi wasallam kenan na huta babu abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan shi ba ba wani abin da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa mutum zai wanke gaba kaza yayi addu'a kaza ba da aka samu manzala suna yake yi shine idan zai buɗe alwalar ta yi tasmiya idan ya gama alwalar ta yi addu'a shi wa kad qala al-fuqaha yace amma an samu wasu malaman fiqh sun ce da a da'awatun ja'at an salati an so ayi wasu addu'o'i da suka zo daga magabata wa zadu wa naqasu fiha wasu suka ƙara wasu suka rage a game da addu'o'in fal mutahassilu mimma qaluhu annahu ya kudu ba tasmiyati yace abin da aka aka sama wanda aka kai gare shi shine mutum ya faɗa ba at bayan yayi bismillah to sai ci gaba da ambatan su da sunan dukkanin su ba a ai an riga an gama bayani kun ga karatun muhammad du'a ala a'dha'i wudu'i falam yajid fihi shay'un an nabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma alwala ibada ce bittifaqin ulama ba wani malamin da yace ce ibada um, alwala al'ada ce alwudu ibadatu wal ibada al'amalu fiha tawqifiyatu in ka ce ibada za a yi to duk abin da ka ce a yi to ana buƙatar ka aje dalili babu dalili to shi wannan abin ba shi shi an huta kuma aje shin shi ne hutawa amma abin da zai kare rigima shi ne wani ya ce kuma ai wani abu nan ne za ka ga ake samun rigima sai kuma fitina ta ku. daga abin da ya tabbata manzo Allah sama yana yin bismillah in zai fara sannan kuma yana yin addu'a idan ya gama alwalarsa mutum ya tsaya a nan shi ke na ya huta Allah madaukakin sarki ya sa ya tsaye da mu ya sa mu tsaya kan sunna sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in